يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله يموازن يا متابعه ya ramadan ijira alim sallallahu ya kurutu da ko bai cato ya dibi kubai e ba su kwa addu'a wani ba na da kabiyan mai ci fade yin da ci tole ya gaggan gaji na amfani na gaji a ruwan musulmi na amfani na ibada yin kare su kwa ci, kudanci hukuncin wani mutum ya da ke da karatu ba da kike da ciwon ga mai ayayin a shitu daidai wadda ke agadon shitu dede mini suratun nahlin wani allahu ta bar wa ta'ala ga yi gaga wai za baddalna ayatan na aya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون الله تبارك وتعالى بيقول وإذا بدلنا آية abike gallai basa da ayan da cinan makala ayatin ichula ge bayan ayan da cinan wallahu alamu bima yunazzil su kowon gai cini dikike yayin cinan ale isin tabdila bebe wallahu alamu su ko dikike gam amma fasarwai wallahu alamu su ko dikike tandun dukiya wallahu alamu antum la ta'lamun ga tu za ke sai za su ko ga ga yana kamin mu ya bu ice da boye sanin qalu inna ma an muftari wa da kafiri ya afe daga annabi wada ga na ciwayo na tsoba wa na gawa galiyo ma shi ji kofi wani wajen wuce sanwa wadda bibi wuri bal aktharuhum la ya'lamu su ko ga lalle kafiri gaji da je ki annabi tuwo ma bi gama manena okudo kwa rajugo tuntun ade gbigba ipe kade gayan a gani na gana ajaji klafiyan al'afariya inda bai gbagani alkuliya ilu gadana sai duk wani gaga anabi ga manozo na jahiliyo so afariya mu ma'anonin kulliya ba ta zaga na je janibi tuhuma ga gawan su ga mana bayan bayani na si wani mansukh no bibi ya aya na zagaji rafi bai tuntun bayani abu man jiga matsala ya ayube wulayen da cufiya kilafu da ba tsakani mai jiba su ne ji ba ta ya iya a cikin so kai ti kimo ko wajibi bi ayan da ci lokaci ga yalo da wuce son ba mu gabe wa ake yi bulu sai dai bayani na gobe da babu muslim al-asfahani wani mawaci kwanan wai gangan wada ayu gangan naswa eh wace bayani na mai bebe yana mai jinufi gangan lokaci gabe allahu tabaraka wa ta'ala mutu aya ci aya wuce ma ji daidai bai lokaci wuce ga bello Allah tabaraka wa ta'ala ce ne ga aya da ci ga ake ji dacewa be aliwowar musulmi ji gadale Allah ta ke tsayawa so ya ba mu abun musulma da aya na bai zumo da na fiye fari fiya a ne fara ji daidai bai lokaci wuri wani ma ji daidai bai lokaci wuri ndondo gaggaga etiye na yugo so ega hukunci fifiye wube ban kwa kamo ba ci wulai mutu kuya ga ya na ci abe ki ba ya ya na ci ba mutu ku ga wuciya wanda na si kurana mutu tabbata to kem na nasi kurana mutu tabbata na aciga nasiyan nasu fifiyan na kurana ki mutu tabbata ma nan sakh min aya yi ita ba fiya ya na ci ya to an na ko mun taba tsaya na cili ya ne a an nusi ya kuma wawan watan buce tuwa ne da a face na ta da khairu min a bibi na jagorin an nusi ya a san kunci yan nasu sun na wuce wasu ma ki tabbata da basu ba su ko ya ke gomi gwamnati gobe ga a wuce fifiya ya ìgbàṣẹ́ ààlè ògálẹ̀ ìgbàṣẹ́ ààyàmẹ́ nà kí ne biyo kuti ga sai ga da wuce ta ga su kuda hukuncin nasu tuye e ba fazo ila mun tuye lafza wa mana ah, kafiri shi ke misali ne yahudi shi e ba yi ma na ko a ce da na nasu ya ga mala ce ga kan a da ga injina wa shari'a ya annabi musa fiya cocin bai jaba abuwa tana ta da a ga ƙur'an wa hukunci a taura da yi ne ba ta fiya a ce da bai nasu kuma so ne ga gaggama na tsayo Allah ta baraka wa ta'ala magana ga bai tantu amma man shi ji bayani a ga hukunci na nasu e bayan aya jiyo <clears throat> wajin dazan da Qur'ani ko da sunni bi ma'ana aya kurani a jobe redufin aya kurani da ciya ba hukuncin a ci gama sun ne bayan wa jobe fin aya kurani da ciya da ba hukuncin amma kintun da wuga yi na adade mai nasi ya kurani ko suna na fi kurani ya na muje ga hankali waya ijima fi kurani ya hankali fi kurani ya don musulmai ji ba ta guda ya kaza alama san ba ko kuma alama ji dakatarwa eh, juma ijma wai labatu qur'ani qur'ani ga labatu qur'ani ba hukunci ba sunna ba ga labatu qur'ani ba hukunci ba <clears throat> mini ka da man jo ma ga kan don da aga ji nasku na a di aya na ge gibu gona ataba ji nasku ne a ga yamma ge gibu gwaya ko hadisi ne ge gibu gwaya aga fi hukunci ya hukunci da ciga ga ge gibubo a ga go dalili ayan suratu suratu yunus wa idha tutla alaihim ayatuna bayyinatin alladhina la yarjuna liqa'a na'ti bi qur'anin ghayri hadha aw بدل eh, kanu da ga ya yi Qur'ani ci a nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wale kafiri gane ji ji fata gugu da su koya ga. wato a wani afe ga ni da ga itibi Qur'ani gairi hada bi a yi kuranin da ci wannan abuwa jini ko kuma musa ba nuna wala da ba na musa ba laura bai ba yake yi ko kuma ba ko da ya jau kun annabi ya je ka da gama ya kuma bi an ubaddila wurin tekwa yanzu ne muhammadu je kagwa ne mai ga ya da ce kurani san ba bi ya da ci min tilka yanzu daga bayan titacin bona a in attabi'u illa ma yuha ilayya midan da ce la mutu sai na gaji wa yi abin masala ya naskuru masalin yau na jefe nan manji abu da suke sarai a makarita fi sarai ta yi anna su wani mansuku wanda ci da ga waga gaya na jafi ya bata na kugan wuce ya na ta ga waga gaya aya na jafi ya na wata tubbo na ta jini zafi a wuce gbogbo ne na tuni na ta jini zafi a wuce shi ba ne Ara aratani so misiman yugun eti efifi aya jibwa to kewo gaga aya jibaba na afiyana amalano chikoyego amma agaga aya dondo na man dondo gaga rufiya na man na kene zala ya daji gaga e rufiya da na mun e yogo kuda no ga yogo gawo itilafu da mu misiman yi mun jibe da jibe ti masala wuce so emele gwiyi kini ki bayi musulmi no na ya dace be ga ya Allah ga Allah wa ga sai dai da yayi ma da jiga dalle ne su da wani ku da ba su ba rubu da baya tafasil ya kici yi na na wasihu kici yi mansufa ga kici yi ba babu kai kyoko قل نزله روح القدس من ربك بالحق الْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ كُنْ أَنَّ مُحَمَّدٌ هُوَ تَنَزَّلَ الرُّوحُ الْقُدُسُ Kur'ani gane jo tuma gano Yesu ga mana su ce tsaya wa biyuna ga ga gano Ruhul Qudus rayu ne ne ci bai malaika tuma gano nazzalahu zai ci yi qur'ani ya wayo mai cuci da wa min rabbika da mai cuci ya wago mai cuci bai da haqqi ya ci gaskiya li yuthabbita na amalu ana mai manufa wuce nubi a wuka ka kara kara kara ku ya wa su ba anu baynanu mu yi mun lamu mu ji ku ki la ji tabbata ta ti imani wa huda mu rufe ba ba wuya wa kushira mu rufe ba ikwaye bushara labarai ba ya yi tiye mai alijanna na abin yin wake je su ke hamanin bil musulmi ne kuna harfin musulmi jina rufin bawo to labarin mafa ya musulmi ne babban na allahu tabaraka wa ta'ala wa yi malaika jibril sunni ruhul qudus rayi ne ci man shiga qur'ani bata malaika jibrilu zai yi biya a nisla da sanin bambi sura ne kuma na sura da fatan malaika jibrilu ba ji biyu ce la a nisla da sanin ka sa kudu na su kuma na yi kurani amma bambi sura ne za mai sura fi fatan bin hadisi na ji tabbata da nasu yi muslim bana a nisla da sanin ga malaikan da cikin biya mai malaika wuce mu bai yi janin ńlá ci ìyẹ̀lẹ́ à tí kò tuntun tí ìṣòro kò bá jẹ́ lábẹ́ àwọn sọ́tò aláwọ̀ tó bá rẹ̀ ga lè na zàlàwó alákọ̀lbíkà ìfìnnà abike kafiri ti gama laka jibiri maki na wani ibi ciwa ibi izinin ya musaddiqan lima bayna yadayhi wa yin qur'ani na mawa gaskiya la ya ina shi to ya taura bi injina na wa guda ba wani shirawo bi labarin ba fa ya zane bi no bi ne na wa inna hu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin بلسان عربي مبين. كلمة ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان, لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين الله تبارك وتعالى ولقد نعلم لله سكون بكبير ke yi annahu ya kuno ke lullu kafiri zai aja fi dagaga mini gane gana jaga inda ma yi wa alimu bashar ga zaman gina cice lakatu wa alimu ya kura da ce bi ba ya bi su kutu tori eh da mini gane gana ale suratul furqan wa qalu asatirul awwalina tatabaha fayatulla alayhi bukratan wasila abin ga ga ciyoyi da fayi ne ci da kun da kuji zama Ita ta ba an ga ce ba an faya tulani e baka turi an ci ku fito bukuratan wasila tala ji tulozi ta ji febe ba la yusu ku tuntuno <clears throat> suratu Eh, suratul anam Allah tabaraka wa ta'ala lagan da bai ke mini kafiri ne janib Muhammad tumana da zamu ci talaka shi Qur'ani wa annabi ci duba ta jo wa kadhalika nasadu fil ayat wa liyakunu darasta wa linubayyinahu liqaumin ya'lamun so ko sai gadda yayi fiye da Allah dan na yawo da kuma kafiri ya dadi ga ga darasta An ga katun saboda jo dai a dawo katun wani yìí yi na wuri lábàá ni pé etí kùránì o nǹkan òmìnira lòun ni ewu yàrá ní sí débi ya سقط اللسان الذي يلحدون na أعجمي وهذا لسان عربي مبين wane gaga tuma ne ja ni tsani sanin gan gata qur'ani ƙur'ani? ci ta shinu bana wanda wa ga yana ni ne wuka tunu ci bi ba da shi manzi zibe da fife ki sun ne ba yunci ne ja ne bitu mu ga ne da raka tu gubanu man zibe da fife man doku doku man zibe ga sun nawa ya jabu mishamu annabi sallallahu alaihi wasallam ya go musamaha wudu iza go wudu ji fe ne kan ne ci fe baza so a ga daga bugo ga annabi da bayani da kuce da yasan su kutun tuntuna. mini kunya ne jabru tana da ga abu fakiya wanda ce ga sunan waye aish wanda ce ga waye aish da amma ba gunci na da rumiyan roman sha roman e na fẹ́ẹ̀mọ́ náà wọ́n gáyé ètù yẹn ìbí kòjì náà wọ́n ti fẹ́ẹ̀ lè lè bí kòjì jáde fẹ́ẹ̀ pàálì ẹtùnà wuce e ga da to a ci ga rumbu ya wuce roman ci wuce ngala ka tura mi da ta ci gba da sunne su ko tuntunu e ci ga no su ba ya je no ga misalun nabi yulhiduna ilayhi a jami'in. a ga shi mi ya zaga na ya pagan na lobuna ga mu ga la ka tu qur'ani wa ni da ni ce gba da jona a jami'in na zane zanen ji balarabe roman ci wuyo hadha lisanun arabiyyun mubin qur'an numa larabci ba larabi yo bi abe ke ke ne ga manu daga bayan mishan na bona ita kici ya ga yati mujizu ko be ne ke da da tuci wa ci labi zube wa eh ta yo abe ke yau ne gaban mana ganna roman ci na gai luwa na zalisan wuce ba da shi wani to a sa gwani na lafazin waye muji zana ga aka yi waye ci abin da dufi wa da to kila ci bebe da Wa wala ya nabi wa nabi mula bai ba larabci larabci ma shi kuci ma yi ba a ah, ne yi gwaro da gaga muji zana ci na katun kurani wa nabi muda sai su go rabbul izzati rabbul arshil azim kuma miniyan etisa wuri balarabe ezuwo balarabe ezuwo na tafi wato sana ga na qur'ani ga ibar walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyan laqalu law la fusilat ayatu a'jamiyyu wa arabi daye igala qur'ani na labiyin wajibe shi me larabciya wale balarabe ya fe daga ah to kin mala Allah bayani qur'ani na bi dalla dalla be shi mina yawa na yo ibona aye aye aye ne shi da shi da cuma e wata su ne shi ne laula fusilat ayatu ne ga ayan shi e min do aga bi qur'ani no mutiya eh kuma lena ga kangana a ajamiyun wato kurani da bai bezi zimini da larabci ana wa arabiyyun zana ma cina ne ba larabi ina ya yi ga kangare da wani ta yi ga gabbe shi min da cina da larabci ana ci ƙurani a daga kila ƙur'ani caji da shi min da cina da larabci ana zana ma cina ne ba larabi eh قالوا لولا فصلت آيات أعجمي وعربي gama lamini sura da ce surati shu'ara ko walau nazzalnahu ala ba'd al-ajamin faqra'u alayhi ma kanu bi mu'minin iga ci qur'ani le ci ya zanda ci zidi balare bi jano a ta katun balar baji ma kanu bi mu'minin ajimani biya so Allah tabaraka wa ta'ala da wani mini aya na waliki Qur'an da gaban mu fi da yawan lafzan wa ma'ana to lafazin to ma'anu da gaban mu mu duk ta ba da ba yin wuje mu wuyu yayi yau na mu mu ji shari yi na ne ga na bi lafazin ce da ga zo ki ba ta balaga ba shari'a balaga zaman ne wannan ko ne za a wajen ku annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم الله تبارك وتعالى بين الذين لا يؤمنون بآيات الله lalle zagana zije mani da ayayen su koya na la ya dihimullah su koyewa ba a sa sharanci yayi iya ba wuri su ko imani ya su ko kuma imani na gana gada kuma su kuma su kuma nuna alibi tiye e ba wuri ko ba wuri ne balan mu azab alim da ya su ko a ci da su azaba na tana gaji tabbata na إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون الله تبارك وتعالى إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله alladhina la yu'minuna bi ayati llah zane shi ji imani bi ayatin coci na ji imani da ya Allah ya nan innama yaftari bi kadiba agai zane ji su ga mun gala mai zigar aya na ehishiburu na su kwaya ete gari kpabo na kafin zigar yin inna ma an ta muftar a nadi kamar su ce wani su kwace ya ji a nabi wani ga nga zane zuga mana na nga izaga na jimani ga ya sokwa ana nga zuga mana anabi mata ya kwanci ko anabi ga mana le anabi muhammadu ya wallahi kawul kadhibun zaga na jimani zaga shi na jimani ga ya soce ana ga ga mana zuciyo iba ba kai ba ta hadisi muttafaq alayhi hadisi na hadisi bukhari wa madatu sai muslim wannan hadisi ya irakli hadisi na abu su fiya nuga bayyana ti irakli ya ce rumu wana lokaci na jama'a ku da baciji na jabu su fiya ni shi tiya na irakli ya ce wa mu kan gana wurai su papa mini su papa ku ba na da kinji zamaya na muhammad yana mu ci ku da baciji ya laruba ji ga wa ga wa gaga mu ci abu su na yanzu zai ci na lafiya goro goto gogan mi ya fe gigo fo ya miji yana ji ke ya yi bai bi ma'ana ya bi wace ya fi kiro mu ya ke zumugo yana ya ce yana gaga mana zuya ne yana da mila ya ke zumugo na ya ko ya gali a tun nga cire ya fe cire ga zu ga mana wa mai da na e ga ga ga ma e gali ba ga ga ga ga hal kuntum tattahimuna hu bil kadhib a muhammad wuce ne go su ko tutu ko kuma ya zaman ne go su ko tutu da makka wana da zakan bo bina kafi ga gamu ya nabi na ya ji ga da ya su gama na kabla an yakuna ma qal kafi ga gamu ya nabi na qala la abu sufyan ga a to etiye jennu na abu sufiyanu yano irakul bashari gotu ga fama kana li yada al kadhib ala an nas wa yadda abu fa yakdhib ala allah azza wa jalla ah kin wa tattaza nan wa zuga mana taza wan gija so ko tan wa bada zuga mana tawo so ko tuntun mutuntun ayo eh bi ma na ka so ko ni tuntun wa ga e wani ati wo ga masu su ga hangi za an gija da na masu ga da hangi za a na masu tasu su kwa so ina ga alif muhammadu ya biyu da dana iza gaskiya iza nana gama na wani kina a tu kafiri na yi maki wani haya da jinsu na nafi wani alamin iza amana iza gaskiya من كفى بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم الله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان من زغان wato eti ya gboro na bayani eti gaggama nan gaya ne gaggawa Eh, man kafara billahi min ba'di imani addisa na su ga manata su kowana sai na naga ji kafirci da allawi su mai imani wani uga uga uga fiye wuta su so su magana ne ganin da nuke ma e, ga gaba na ga wani ci gaba adda na su ga malaka su kona sai dai man kafara billahi min ba'di imani sai da na gaji kafirci ga su ko su bai imani gona za mu ci ga fiyo aka mana su ta su ko ene su ko ga nan su ko ga illa man ukura sai dai e waga wa kan da wa alawa ka wannan ta bai ga e ba lokaci a bai bai za su ga malaka su ko e godo ruwo ma yi bai gonu dai mana ma yi bai ko kafirci ba sai ko ko istisna wa zai kiyo muttasil ni muttati'a wanda wanda zo illa man wa kuriya wa galle zaye wa ga manata su ko wani kafirci da ruwa to kuriya tilajo wanda ba ba na mula ba ba na wa kalbuhu mutma'innin bil iman ne gun wa shi tsuru da imani wuti shakka su ko wuti shakka sa ko su kula da alibu muhammadu ne gun wa shi tsuru <clears throat> walakin amma zai za laifi na wagaga kafirci dungwaye ci ga mananin zunabo wa gaman shari'a bil kufri sadara zane bawa cita da kafirci na to da mace in ga zu ga mana wa de uziri ayo bi ma'ana ga uziri gugu ayi. Nga ga aje za laifi za mu ci magafa alaihi muqaddabun min Allah za da mu ci fushi to ci gaji tabbata ya gama ya zaba mu wala mu azabun azim da azaba na kota no gaji tabbata wanji ga ta ya no cibi etiyan ammaru ah iga chole hadisi ya lambarin da ji tabbata ya ce sababin nuzulin ayan nan ke azaban gafin ammaru a ji azaban ya lobe shi amma rubin yasin mushirki ji dagwa su a fi tibi na kuma fi ji wa zaɓe wani waje wani ma da tibi alaƙa muhammadu sallallahu alaihi har sai na da matsayi na a fi gbogbo dumi gamu giso ko to ko ga na bi to ko mu ki kutaji azaban ya ku amma rubin yasin na wa ya ga da zuci ji ga kan ga ga bai yawo ayu na masu labarin da wani sai ba ni daga a ah, amara haji kafiri amara o gitu ko hasu ko gitu ko wani ki kuti e ko azabu ya kafiri jo annabi ta amari yace gungun ga kai fatajidu kalbaka lokacin wa fi daga sokonci ni so ne ke wani go yele kangano amma ga mutma'innan bil iman ya bana shi tsuru da imani shakka miya mi dogon lalle addini ya musulunci ga addini gaskiya sakonin annabi muhammad gabe na sakon gaskiya yo annabi zai gabe gabe in adu farud isa ga ke ga jima za ba ci ga sau ga gabe da ni kan gawa gango ke ga ta tafi zuci a ne ga hadisi na ma tabbata da mini yawan su mutum a ah. hakim lobe yi ma da mustadar cubo a disi wani tazuna in ci wuce ga ga caya na biyu illa man ukuriya wa kalbuwin mutuma in nun bil iman sai zaga na aga ta tillin na yi babaza e ofe na zuwa zaba ga guru laifi da ba ga kafirca ga ibanu dogon gabiru gabin ta gamu yana a juya mutum ungwaron da gaza mu caje kafina domin da shugo ne ungwaron da gaga da na ji aje da su kwato kawaiya ibu da rura ne gano ke misali wace tabbata da muna hadisi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga rufi'a an ummati alqatawu wa nisyan wa mastukuru alayhi alefi paya alefi lakabu ya rumo miji e baba na ga cibici awaga ala da goro amma lo goro da jina da cibici na da jinin kai so daga na daga nan jidi ganga jano wa fabi ayi <clears throat> wani siyan bana batana aya yi tambalwa ga mara ci ne so ko so ko ga to ga gan zawangi bo tambana daga bawo koyo wa wa wa fabi ayi a cikin gaba masu kurware ba na ga bin yi ba ba a ci ta cile a cile wasu ko ba da hadis da sallam kan a ya fabi ayi inna la tajawaza li an ummati al khata wa nisyan masu kurware a ci gaba da bin yi wa ya mun ci sai mu ne ruwa da daga a sarron gomi dabo etile fin da ciyo etile fiyo wa kuji alin da ciji a ah, ah, fagewa jami a nga malaman shiga zana jikin ne abu kyaga aga ji zatin da ci da kafirci ke da kafirci ga wasu gwagito ko anabi amma ga fadi ne ko tille na juma a saka ga zati aga ji zati ne mu tayi mi ya imiya a ci gaba ne lobe ko kuma wa kuti shiga ga inda ci ji ina waji kuti ga waji na a ga waji tille ga dole mu ga juma kutu wata alwa ya iko e ki gobe ka kona lagu wani wata lafiya <clears throat> ci ga yana ga aga za ti le mu cha u ya abu dole u ju wani lugagi ko mu lugagi ho ga ko mi o cha u lugagi <coughs> ruksa da bu amúgbì ìfiwó rọ́gbọ́mìnà àjàyè tí a ti lè o padà ti lè jẹun. ebona ebada ndochi kayi kunduna dono wene gutilla jini ngai tuguru no ada chino chawa mujana e ebo ne tawo kundu eza da mu e aji e da mu abe eh? ya amon wa tukwa ebo tukwa na juno wa da boro eh eza da mu ebo kashi na na na ki yanayi da rura nan ɓatan da shiga yana da ruro ina da sai amma rukun ya sirrin raya ga kiwore eh wadannan na sakatu be ba na giwo ta ko ko kuma ba na dawo ko dunu ko kuma ba na dawo yana ki ya lagu yi da ruro kici ma ta zai da wayo misali bai goyewe ina nan wuzini ga jawo ce ko kuma wayin ya shi ba ni ja ta tanzibin zirage wacce haka da tanzibo in zaye zage cikin ba fi da cuni don kudin ku za ni caga ga dorura yin su ya mu dorura to yana yi bi ga ganci nan waga ga ga waga na kawai lasu yi zaki na nan jalin liyawa ya ne a fi ga gani ga dorura kila wace yi dorura egbon na waga mota na ruwa wuce ketu wa da mota wuranin kashi kashi egbon na mota na gadduru da waga da nga ci de na waye na jiji na yi wajibi na kawo da ruwa ya wuce ba ga ba egba da ya wuce na mawa ga wani rayuwa ya jo rayuwa ya gogo wani kwa wani ta ne wata bi ma na yi ji dabo ya lula ya doro ya ci ta ci mutu da ruwa Eh? daga na mai ya da tumci ga dorura dorura na wanda mala to yoko ne ya ce ilan kya wani ube ji zayo dorura ta je mitu yi ce ku ya nila kya nila na gaba ya gabi wuna ya ce wuti dorura wata yin meji eh? a ci ga dole yana gida a fi da tuwa gatan ebe eh, ci so ma da mota wani gobe a giba go ya lanukan zuwa zage-zage mu ya giba mu ya giba da nuna giba wa ba ba na mariga ce shi ba bayana yi amma durura fulmin da durura durura durura zane ni ne ga durura mu wuce aje min ba gara wuce aje zan ibo na kan kan yi ya ko ko ni amma dai ni wa gina ga din daga Wace gbúdzi ma wòtse kò gbé wòtse wòtítso gbúra wòtí dole dole wòlè wà dàtú ní o wà dàtú ní o wọn àdìtá àwọ ya asẹyìn sí dẹbọ yẹ lágbẹdọ òwúrọ òmójìdọ òwúrọ so wọ́n bẹ ká fà láwùjọ jẹ́yìn lámọ́ òkúrẹ́ ọ̀kọ́ gbọ́n mú pẹ̀lú ìlú yìí máa ní ajíkí ní gíbá ẹ̀bẹ̀ sí nínú ìyí tọ́lá dòwúrọ àtúntà àti ìmọ̀tún bá sọ pọ̀ àná. A. babun a da muhimmanci sarai ne na bayanin mace ba ebon eh, na kayan otu da ke yi da rura ga da tafsirin kurkafe ci ta wani ce ayan nan ne ba nun gagan wal afdol wale gaga su mawuzin baya amma rubin yasir ebon eh, na ga jura yi nan senga da bikito ko kanga wa gogo sun ga kuti a jiki kanga wa gogo na wa ne bikito ko wa kuti jiki ma ga gwaka so kuma yi lafiya a ne bi wani lafiya ton ba wo bu sata tu be za yi je gbowu awaga gya ne bi to kwa mu gya ne bi to kwa e tun cho mara ya gogo su ki ga tina sumayya shi ko kuma kun da wani jawo ko azaba tani na azaba ali yasir na jagira yana kiwa ga tunci ko so ene wago wa sauti go nan ga gaga rufsa da boga ni za ne ga mu gira yana ene so ko je da bayanu mai ne ga ga je ga ga amma zane binja mu cika san mu ya ji su ma mu ji su kuta kowa mu ji annabi ji kowa mu ga kalkan makafin ci mu mi so mu gowa e na ga ji na waji da ga gi wura ya gi a gi wara mu ti no na ba le na ga ce ko ni be ne so ji ni do rura wa da yi peza an ga malabin kafire ga yi wal afdalu ene gegana muke wala go su da dudura wal aula an yathbuta al muslimu ala dinihi wa la afda ila qatli muslimu la bi tuke kin kaga yo jora ya jora yi ha e zan gai ni ga fe ko ni fe fe jini bo na jiwo na jiwo na da wai kwa ni ruwa gani wazi da na waji wala du e jiwala we jiwala musulmi ya waje hali hali ne wadda baku gole ko ya cewa ko ya yawo da wala ba aga ya da wala har wuce ci duba da aje ne we wazuya wazuya man ga kama zakar al na ibn fitar da mata ablad na zafa a sami zain ibn sahaba yo ayuga ablad zafa a sami roman ci biyu mu jilani bayanin na ibn kathir lu bayyana gawon nula daga bayan littafin al'afi na sake mu ba mu ji tarjuma abladul muzafa ne mu ganna roman ci mu abladul muzafa ne wula da baya tsawa etu ce da da biyu da tanassur ajamisha wa maga ajamisha ni ga wa ana usharikuka fi mulki mi a keka ta hannu ce a wani mulkin bo da wato a fe ji gwamna ya nuna wato a fe da mulki jina wa zawujuka ibnati mi madegin ciki na sanan mi ga a wayo wani fitire eh waga tobe shi mulki yawo lugabe a nasarar nasarar lugabe imanu lugabe musulunci abrahamu za fa ga ga a wa ni jami'a ma tambuku ina waje patana akuya ni wa jami'a ma tambuku al arab bayan al lariba ce tun da patana la kwaya ni ala an arja a dini muhammadin sallallahu alaihi wasallam ga ya gon mi lan keje kya jina nabi muhammadu luba tarfata aini kama ya ba ni kawai yau mi lan duba ya ba ni jinya bada yin jinsin jinya ya ba ni ma faru tuna je lawa faƙala babu ya ce yau mu rubo mu gan idan aktuluk magaya ce mu rubo mu rubo girayi wato shi ke nan an taura ka ke moga lero mu fe ji foro ti fe ji foro fe la kata gana wa gwa ba kata ko ke ne aja fola sana mutu ga ko Allah ya ladu mana ka bace ne ke na aja fola bishe sana a ka ba kata ko mo ti dán àti fẹ́ wú mo ti dán àfẹ́ fún tákùn gbọ̀gbọ̀ sáà òde òun àti àdínní ní ṣàmbá àbúntà ní ilé gbẹ̀gbẹ̀ àzábà kún tòsùn mọ̀ ẹgbọ́n àjíṣù máa ná gbá aláwọ̀ achájì ló tìjì gbáwà dùkú àyàwó adùnkùn wáyé o anu láfidùnkùn ń ṣe rúdú ń sá ìgbẹ́tòun gbọ́ ṣẹ́bẹ̀ dùnkùn náà jẹ́nà aláfidùnkùn kẹfẹ́ ìlú bẹ́yìn náà nga adewa ga a ciwo da dukkan nan abulabulu za fa jaba fiki etu <clears throat> e ce guda ki lagi bebe o de ra'ayin da mijinin nike tiwo yawon gugu ba wa magami ya da magami ce da mu wannan bayan mu ki magami ga su amma mi ye ji fata e gaga ra'ayi mi mu dokwa mu ru mu futu ya ni ni ni ba mu ga doko tu patana mu abani ga mu wani mi atu ta ke ta gozo na ga na ga bi ye ba ni mu mu do na ere ne ba tu nínú wọn àgán òwe sì kẹ́ náà agánúgbẹ́ni ó parí ẹni wọn nukiya umurniya ga alawa da dakata mu ca gumado wula da dakata mu ce fo fo Allah ya gici ya bawa a bi labe wa khamru wa lahmi khinziri e je gani ba mu kó sògùn wáyé mìbì ọ̀yọ́ kí ìyá lọ ẹ̀dọ̀ rúra yọ. Fọlọ́mù yẹ kúrúbù da sáàmù yẹ bá wọn tán wáyé dájú lútu Tún ba su da awu ba gabu sabe gabu na nore zama a ga kuduro tuye yi a gai a gai saye Sun ba su da awu da su ci gata yi wa be. Ma ka an takul. Kila wasu gina na jimla a wani ayon faƙalin ga amma inda wukar hallani walakin lam akun li ƙushammita ka bi faƙalin lawul malik faƙabbala ra'asi wa ana wutallikuka faƙabbin ra'asi wa ana wutallikuka ai wutallikuka ga mutu yau ga ga'an nan ne wuya amma wa ga gawo wuyo gbogbo káfìrí owó tètè owó kẹmíà gbẹ̀ngbọ́ wọn burúburú ngbà ẹnu gbúyà ráàmù méjì rani gbé fọlá tó ṣùgbọ́n tí bí àlẹ́ àdáyà káfìrí àdètè mọ́gbẹ̀míà bàgá bóyá ti gbẹ́tò yẹ bá ń bá eti bọ́ etí mi dẹ́nu ń kiss mai gbogbo da fodo yau mu fe ya bai tuga fẹ́ kíìsì wọ́n ètò ètò fẹ́ gbogbo mutum mai shi sai na umaru ga sai na mara bayani da yana faruwa kwatana sai na umaru ga hakkun ala kulli muslim an yukaffila rasa abdullahi bin huzafa rasa abdullahi bin huzafa zai bi wani ga musulmi wani dole ya ce abdullahi bin huzafa kis wa na abdullahi mutum na mu ya alifa ya ba ni da mu ba kan wato fe kisi ya tiya abdullahi uzafa da ya kuma rufe wato eh, tashiji rufe na ka sauyi gawa mu wanda zo. zuwa ina abdullahi uzafa jina sai na umaru wasu tamfubu ga daidai wujan sahaba zama ke firaya amma ga daidai wujan ada illa mawa kuriya wa kalbu wa mutumai inda bin imani ada wuce taja da dorure etu doku doku ni bidiya wa waje na karba ce dorura yo wani daga da yazo a yi jan amma baban daga ba ni na mita tubani da nake su ya na fata ga ni ga yaji sun daga yaji bidiya mu ga yayi ba wobba gangan atun wa na ala su wato da sun na wata na wobba ga atun adara ya daji da waya da gile ganin kila wa ce ko jiki ne ga samsu na najo a ca daga lewa wuce ko ji bayani wa ya har su kuma wa ba da na kashi to we to ile ile gibe na yo wace ga ala Allah tube to a ta suna na zane alaihi wasallam eh ebo ki gobe da wasu da tukuna biyu wani na a ruwa ta yi zadana na ga gugi to rayu ma bi alatu ibn kathir ba gannan na gagge gau nuje kai amma ibn yasir so dogo eza yi dabo to yi wa shasha wula jalil ya ta taja da su na ɗorure wata wata fi kawai a an ga shasha na lugwaci ga da ke madaga a wuzo madama wa amma ta sun awuye gowa ijewaya so yẹn dọ́kúdọ́kú yìí wọ́n láṣẹ ìdòwúrà títà àti ìwọ́tú bá sọ̀pọ̀ so ìlànà ìrìnjú náà gan ìlànà òkúrẹ́ lè kí àyè pa ìwé ètò pátá àyè pátá náà dòwúrò náà àyè dòwúrà. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله وأن الله لا يهدي القوم الكافرين الله تبارك وتعالى وذلك a ci gaba da mugun yaji ga zaba da ji tabbata da gaji da ji ya zuga mana tawi kuji da ruwan tuwata aka kawai ya ba da shagar da kafirci ya ba maci lagar da kafirci kafirci ja damuwa a ce zuga mana ta Allah wannan shi kuma cikin azaba na tana gaji tabbata azaba na wacce na gaji tabbata na su ko ga miji yanda ci la a ce zuga mana nawa sai dai wani da hayata dunya alal akhirah rayuwa rayuwar jannata a gungun gaba yau ta ce rayuwar kiyama bal tukfiruna hayata dunya wal akhiratu khayrun وأبقى وأن ya لا يهدي القوم الكافرين dole su kuma ma Allah ba wuya ta manaji a batika amma na kan gini su kwe a ci da kafirci a yi na bauta su kuma gunya na أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك أولئك هم الغافلون أولئك الذين طبع الله على قلوبهم زاغان يسوع كما نتسقوا aka da mini ga mana zuta su kwa fe zuta na muhammadu to ba Allah wa ala kulubin su kwaye ya wa wa ela eh, ebaji pa ita la khairi bwa ela eh, tubaji shi ba la khairi ya amela ya ji cha la khairi ya ulaika humul ghafilun idan idan wani ne shi al ghafilun إنهم في الآخرة هم الخاسرون لا جرما قسكي ga لا جرما لا في دبان لا جرما لن lalle ya ci guyo annahu fil akhirati zagaji gamna su ci gaji ke su gamna za su koyi su ta nasu da da alisallam mun gaji fa kiyama umul khasiru a gaji da naji a suyana a gaji asara yadda bai sha da masirihim idan na ibuna <clears throat> ga ci fiye na ejike ba a yi yana almu'abbada ta alayhi amma dabo da fikirin bi a tiya ba a da ga bai da da bai ji bi mana wata kila an ba ta yi na a da ga ga da ba na wa da ci ga shi fa kiyame na sai na lalle e ci so kiya asara ga da wani zalika wal musra'u bi kamar su kuma bai da su suratul hajj wal <clears throat> na'am ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم Allah tabaraka wa ta'ala ga thumma inna rabbaka kan ga ganci lalle coci yawi eh a ga ba bunna Allah tabaraka wa ta'ala wa sunnu ke ba biya Allah Muhammad inna rabbaka rabbi sunna ya coci kama da gamirin ba bai da tun alaihi sallallahu alaihi wasallam so thumma inna rabbaka <clears throat> kina su kwaci su kujin sun wuce ba gani da suna da salisallar mai yawa a tuɗe da mai na da salisallar mai yawa a ga yi tiye gafaro <clears throat> bi rahmatu yi bi yin goyi na wajirin lari na hajjaru ya zane jin jira na bi ma'ana ɗai ga zane jin jira na su ko ga da mini ayan na fu a jin jira ko su ko aji jiraje e ko pipa na agba na muhammad ne sallallahu alaihi wasallam so gama na so ba ko be ti hukunci abona Kuma da miri a da ku ta ba be yi e kibo e ko hada fu ya zanne ji gani wani dazo e ko so ko e ko bi ba ga na sallallahu alaihi wasallam kala ci ji jiro aji jiraje ali ku kai aga aji jiraje mafari daga makka da habasha <clears throat> da habasha ake bin jiraje ba ci makka wa madina ka su kai gidan tsociyar wilin da dina hajaru <clears throat> wato e bayan zagana jijin jiranin min ba da mafuti na mana ja fitina mushriki ja zaba iri iri kakai amma abba ja atuba zaba na kafin ja mushriki ja na allah kwa abica keke da istikwame aji tabbata ta ce ba wai qur'ani ba sunna yana sun maja a ru a cikin jihadi da ya kwaye tsoci sabaru amma a kurece ya ce mina tu sakona inna rabbaka min ba jihala gafuru rahim lalle tsoci yawi zumai jihadi wuce na ajidana da gafuru rahim ya ci gafaru yuri ciye guda yi bandu da aga da ci cina in su ba fagali da yi kyuri يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون عليك قام أيان باتشبان أيوه ولد ومن سري يا إيمي تفاتر الشياجي agai caya da jinna ne a cile fitina na ci da na ba ayu yo ne la darajan sahaba ne thumma inna rabbaka lil ladina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha zuma jihadi ba ta da jaji wala na fi wa fi kafiri jiwa mai imani jina na gafuru rayu yanda ta ga beji zuma go ba ta na sokon mu ya fada yi ya ciye gumo bayi min ba ha eh aya tuguru na lashi zuwani da ya ce na ga bebe ji zuma ba ta ci ganin buguyo da cici mu yorin mu so ko ci ka fara mu wa fa da yi wa goya yawma ta'ti zarfiya zamani zarfiya zamaniya fucu ya gusa na ji tabbata ya sahaba ci yau dai fana ta ce kullu nafsin rayu don da dai tujadilu an nafsiha eh wai gini ya ci tashi eh wai gini yana lan waje gwaganin wai gini na a fa'a wani gole fiya na rayin don da fuga la yahun wa ghairuha zandoci a tuhun da ba wuga zandoci fuga wani zai wa tuna ita zane kene ji bambu so zan da lafiya wai tuwo fa ba <coughs> wa tuwo fa kullu nafsi ma amilat amma bai kwashe ladabo ya gaba ya rayu dondo ma amilat ne tunu galwana wurin layu lamu amma ta bi na kwa ko bi mamaki ya ziraya a ta bi na kwa in khairan fa khairan wa in sharran fa sharra inda da ga fabe ne ga wace ga ku fa kiyama su kudu ga yiwa alkiyama bi tadaya alkhairu ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنهم الله فكفرت بأنهم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وضرب الله مثلا قرية Allah tabaraka wa ta'ala ya ji misali ya yi shi gwamnati ya shi bana kana tuwa a amina tan daminci mutuma'inna tan an kala ce ta ya atiya rizquha rabadan min kulli makanin arziki na ya ji wuce a gina ya ji wuce a gina mai biya ragada wato arziki na ta farin arziki babu bai biya wani kundin makani da maganin dondo a dade da dondo fa kafarar da al'ummar la a ci ba mana kagi e ci ni magana ya soko ji yana fa za ka allahu libasa jiro soko ci la wato dedebo dani danwaloni libasa jiro ne yawo ne madanu kifana wal khawfi biyu yadda sun ga mutane da makamu yesu na wadai bai na fi a fi mutum ne ya tudu da shi nan man shiga ejigbo kice gaggbo babu wani bayani na ibe da gbaman da wani ibe bayani kuba na tiye gana a gaurayi makka bayani na gatiya da babu na abbas ko eti bayani na gama shan mujahid to katabi to abdurrahman ibn zaid na aslam allah basu bayani na gama imam malik imam maliki gobe da bai imam zuri ko daga ba ko ke al-hafiz ibn kathir ne da man da ci ja cike muji tabbata fi ni tafsir abu kelen ne e da su ko ba e da kare ba ba na gai makka ya kiyaye makka aga su ko ga ba ba amma da bayani ba ci ne fatiya da ba a aisha nan da hafsai na shi na alin sallallahu da mai a bai shi gwana a kai ga gumba wani bai madina gama yi na lokacin na wasu na usman nan wato madina shi shi eh, e ba fi mumini shi an kalli jannaki so alina lokanga afi bakugo baina alimoyo ale moyo amma su mana wasu na usman na da ashe kai wajen musiba so ramala hafsa da Aisha a ga aya ne ga gaggayacin matina to iga cune bakin nan mu wace gwaji tumurin man shi da aya ne mai ga makka mai gano a ga lokaci ga dabo kafirci makaci ga da iyaka ya da aligen da ne annabi ci addu'a ba ba addu'a ku ganin ga Allahun mashdid wata aka wata ataka ala mudar waj'alaha alaihim sinina kasini yusuf so ko jitane na azabo ya kabila ya mudar yi baba wamo ya dagi irke mina wala dagi tu jama'a nabi yusuf jina ya bi ajali wa ajaliya abda da gina a gasu mana annabi ba duwa wuce nan idaki da zuma kan har tuku ba nan wala bi kun kafiri ji wato to goshi a ba fe beki cewa ga dabba wa lizewe nga tiya ce ci samali ibu ta ba mu da muke lalace nan wọ́n á bí fẹ́ lé sọ́mọ ilé tí wọ́n àgbà náwó nù ilé tí àgbà ó ti gá lókùtù tí wọ́n sọ̀kọ́ tí a bẹ́ wọ́n ti bẹ́ fọ́tàkì yóò mọ̀ tá àti sàmá òbí tó kọ́ ni da bí yẹ́pṣà náà sàhádà àdáàbò náà rù. Mun ji sama wada amma ta ba madan gaja ta raga ce sama da wajen wajen wajen mafiya sai na ke bitin a rike abu sallallahu sallam a nabi cike ni ba tuwa khairiya a cikin da sauki ne da mai su uci juba ina ci yayi ba <clears throat> arziki cike da rokin ne so ya ci bayani wucin wa darba Allahu matsalan qarya su bai ji misali a yi makka kanat aminatan na fi da aminci na wani maka a damin bakwani cewa e eh, ne dide ya har yanyi yiwu e eh, sunugba ka lokaci jahiliya e eh, gukugba e sunugba so amini yoyo gama la sukunan ilafi quraish ilafi murihatan shita'i wa sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم min haufi makaci falya budu rabba hadal bait aji bada ya tsoci na masallaci ka ba nan allazi at'amahu min ju nan ga tune ya yangi ciki uci ga gani da madayona wa amanahu min khawf so ko ci ga mai tune ya amin ke da su bata gona waga da makowa fele ga ga an kali wa cita eh da su ne ci da bana liwa da na tun jahiliya ci guru har bayan na ci gamu ba na nasara ji mu masiba ti tun pata na àti fẹ́ lókì ìjìkáká fẹ́ fiye fẹ́ fẹ́ ki yi ziyán ji na abin jìnà sama kana eh so ba ya aminci ke yi ba wa ya aminci ki masifa ta ruwa gama la su buga wa lam yarau anna ja'alna haraman amina ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون makaci aliyana an na ji an harma amina ke minai na makaci aje da na harami da na mincina wai ta hatafin nasu mai haule a ce feza shi gobage maka amma ma yi maka ba wa maza da dab gobage maka ba ba a gofe a a muda maka da shi ba si ko baa fi bi mu ñu ko bi mu ñu ci laam la ko ni ni aya suratu qasas wa qalu in maka, huda ma'aka min ardina aw lam numakkin haraman amina yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna walakinna aktharahum la ya'lamun gaso ce gaya ga ga ya ti ha risku a ragada min kulli makan arziki na makaci da gina mai biya da nan dundu ragada ya baku mai biya o mun e mai maja to ya ce je ne ga kinye bo kinye ege eji ege ga to yi wala gena eji dabo na ya ke ya ga maka ya da ta be ba be da kinye bo eh ni kulli maka da nan dundu kwazi ki biya maka bo ha eh? min albarri wal bahr ela ziki ji da yautu bera maka ela ziki da kinti bera maka gama da su kuma yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna fakafarat bi al'umillah abati kafirci da nima ya sauke har ga ba nabi muhammad aliki ti faru fa za ka ke ewoyin madan bai da su madan ake ilana loji da suna ake ilana loji a cika su kuji da yi a iga cileyin kyamnamin jaja ga yare bai suna al'ibratu yomumin lafzi la bi khususi sababi aya nan ga cikin makka muka gunga lotu da nan da cinaji makka na ba aya na ji daga bai ce nigeria eh waki da kwezi a fe jelewu a fe a tsara ilonu waki a fe lawo ba ta halo eh wọ́n bá kó bọ̀ ládàájú kó wọ́n ní ẹnu oṣù obìnrin tí wọ́n lé yà inú jika ọ̀gá jìkájìká dánwúrú kó ládàájú kó máa lé ẹnu oṣù náà wujen da ci yare fa kafarar da al'umin da fa za ka allahu libasa da juyi wal khawfi bima kanu yasnu nga mala adde na gai gwali ne fi ba ku boga e ja malo ya ji wala ki ya ge o ke ya ji jin adde na gai gwana sai da ci soko itilali ke soko iga chule ilan na ifie ko e no daga ifi to kuba zane ji wo gwi kuna abu a gidi to ishe ko gwi yau amma wato ya tuye ga bukatar ba a dokun da yi ne yi na jini huku da yi na yi mata bai yi ja wadda ga dade wushi sakon na muhammadu buhari sakula gibu ya yi ina lube sani da nuna ke kagoya duwa ga lube kawai sam awawa amma su huta lalle talaka ya gaba su kuma cire bai ramu yana ci ne ya samu likin ne ai bai nan ne to yi gidan alabe suna maki na zai ce kwana ma ga mulkin nan e, ma da ta na mai duk addu'a na mai batuwo su kwaci yayi mai yi magayin ya kokari addu'a wuce ba nan na eh wani ya ga damu wallahi wallahi kafiri zai goyi ku kafiri zai goyi ku wage shi tuba wace wo radio ko wace bani wace wo ne je ti fa wa ko afesan amma ba ni ko ti ga ije gebe wa mu sayya ene malai ce mu ne ka da wani galugo wa ni ti sawo mu aga e Nigeria ala zero degree mu ga da mu so ko ne ba wujo wani kome wani wa lori feji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ju kawai su gule wa ne bo gurin cuta e kone yana yina su ko ga ido wala nabu wa lakum bi shay'in min al khawf da su ka ka su ko kai tore ka tabbaci da in da su yin tice da wani gobe da da sa Allah in don da ga wa don Allah da su ga wani gunga ga mano feji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har an kali wa gudu cuta wallahi wa maga ji wasu wa walayen walayen alayen ne e wannan na ci ji ba ga cewa abu ta yi ka san ga terrorist yi eh wani musulmi za ga terrorist in ta je kafin mai cajo wuta za ta ta ga militan a ga kai ke zo eh a ga terrorist ba wani zane daga ga arziki yankin yalan wa tafina eh wa walla da wani sa'afin amfani fil yufsida ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد so bogo iganuga da saje yoyimo yimila alaka ibe so boye lan fi zendon de ko banu wo ko so bone ite so boba ila tu beji ifio de ga ani ne da ba ku wada na fa ali wo da na. ajiyar gazin dundu kunda shi ko cabalin tunani ne da bakuru wanda galugwa ajiyar bayawo ya gidi kuma babu shi ne ayi ma ni jida nkwe sokwe ka sokwe pa ujo inshallah o me gigi be fifi eyin sokwe alaka iya so cha ya eh ga sebe al'umma musulmi sa a sheko a dai ilin ji lalace ilin zokin bo a fi tari ya tariya ga lokacin da cin madabo najiro na wajen najira ka a musulmi ji fi warai amma wajen ba ili tari jijini wani abaya na don su kuma a jaca amma yi tobo su yi fi ba duya wuce gurin na wani bi bukari su ku bezu maturi to ci bezu maturi to ci bezu maturi zaga ne je waga a ku ba na su ko bayan e maki wujin yadda to yi min kwata su ko za su koma ji ci baya yi efona eh, ne je ina eza eh, jikita chibo jisande fyazu musumige kafiri ne jimeni wogene pao amaso koga so ga luga da so alo mo aga ni to ba ni to albashi oto de kara be ha to anno state no ti oto no to albasha ke yayi wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'mini kaba ba shi biya su kwa gubai su kwa ga gubai ga aiki ga da su kuma ya yi insha Allah su kwa ya biyo ita ba shi ya biya ba ko yin jira ba ba to wani misali la biya na a fe gi su kuma ga fe pawo ka to albashi mata bai nan na su kwa pai ya ya ko su ko hasbunallah wa ni'mal wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir ya ba lokacin ya biya wani gbogbo ìgbàgbé tí a dédé nu kò mu pátá tí wọn pátá yìí sọ̀kú ìmọ̀jà ìtìtì sọ̀kú ìdájì àwẹ̀ ìjọ mu.